واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجب سابا أتيك بعد كرهتم لتفسير a yau litinin yawmul ne, ashirin da shida ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da goma sha bakwai da watan afrilu miladiyar annabi isa ɗan maryam Masala, idan lissafinsu ya inganta tana da shekara dubu biyu da da ashirin uku. kamar yadda muka yi bayani a yau ashirin da shida ga watan ramalana ma'ana muna daren ashirin da bakwai ga watan ramalana wanda a wajen waɗansu malamai suna ganin wannan dare yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun daren da ake tsammanin samun lailatul qadr kamar yadda a baya aka samu daren ashirin da uku wanda ya dace da ranar alhamis daren juma'a ina tsaman haka ne ko nan ma a wajen waɗansu malamai idan aka samu juma'a a goman ƙarshe kuma ya bayyana ko ya faɗi a daidai mara to daren juma'a shi ma ana tsammanin daren lailatul qadr maganganu da yawa na manya-manyan malamai da magabata domin a zaburar da mutane dangane da muhimmancin addu'a da ibada a cikin waɗannan darare musamman na mara a wannan goma na ƙarshe na watan ramalana duk da kasancewa mun taɓa yin bayanin cewa daren da ba na mara ba shi ma fa ba abin jefarwa ba ne kamar misalin a ce daren ashirin da biyu da daren ashirin da hudu da daren ashirin da shida da daren ashirin da takwas su ma waɗannan ba ababen jefarwa ba ne sai dai abin da ake nema kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi yakan dage a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe yakan ɗaura ɗamara yakan ƙaurace ma wajen kwanciyarsa yakan ƙaurace ma iyalansa yana zaburar da matansa dangane da ayyukan ibada da addu'o'i a cikin goman ƙarshe na watan ramalana to sai mu rike wannan kawai Allah bar wa ta'ala ya samu dace kuma Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu kuma ina son in daɗa amfani da wannan dama mutanen da suke turo taimako iri daban-daban kamar yadda muka taɓa faɗa waɗanda suke ba da kuɗi mai yawa ko ɗan kaɗan da waɗanda suke ba da man fetur da wanda suke ba da ƙur'anai da masu aiko zannuwa ko yadudduka ko kuma waɗansu kayayyakin da za a taimaka wa bayan Allah da masu ba da abinci da masu aiko da dabino su ma ba abin jefarwa ba ne. saboda annabi ya ce taqun nar walau bi shiqqi tamra yace ku kare kanku daga wutan jahannama ko da da rabin tsagin dabino ne mutum zai iya ba da rabin dabino idan Allah ya karba Allah ta'ala ya ninninka masa wanda a dalilin haka sai ya samu shiga aljanna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wani hadisi ya ce من تصدق بإذن تمرة من كسب طيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل إن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبولة مئة حبة wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim saboda haka duk waɗanda suka taimaka da abu mai yawa ko ɗan kaɗan muna musu addu'a Allah tabaraka wata'ala ya karɓa da hannu bibiyu kuma Allah ta'ala ya saƙa musu waɗanda ba su samu daman taimakawa ba saboda ba su da ki amma suna da kyakkyawan zuciya suna addu'o'i masu kyau su ma muna musu addu'a Allah tabaraka wata'ala ya hore musu kuma Allah ya taimake su a ci gaba da karatunmu na tafsir insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin suratul hakiri wanda aka saukar da ita a birnin madina tana kunshi da ayoyi ashirin da hudu kacal kuma ayoyin nan masu tsaho ne waɗanda suka ƙunshi muhimman al'amura daga ciki akwai bayani na kashe-kashen mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manyan mutane na farko manyan sahabbai masu daraja waɗanda suka ƙaurace magaruruwansu da dukiyoyinsu suka bi manzon Allah gidan hijira suka zauna tare da manzon Allah suka taimaki addini aka yi yake-yake iri daban-daban da su aka aika saraya iri daban-daban da su kuma suka taimaka wa annabi a cikin birnin madina da ainihin wajen madina domin ɗaukaka addinin Allah da al'furanin Allah sannan kuma da kaso na biyu waɗanda su kuma sun taimaka wa addinin Allah sun ba da gidaddakinsu sun ba da gonakansu sun ba da garuruwansu sun yi amfani da dukiyoyinsu sun ba da haɗin kai sun kwantar da hankali babu ƙyashi da hasada babu ƙeta da ainihin mako a cikin zukatansu domin addinin Allah ya ci gaba sun riƙe bayan Allah hannu biyu sun fifita bayan Allah a kan bukatunsu sun ɗauki abin da suke so sun bayar saboda Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne al'amsa. da kaso na farko da na biyu duka matsayinsu babban matsayi ne kuma idan ka hada su waje guda su ne sahabban manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin darajar su a cikin ayoyin Qur'ani masu yawa manzon Allah ma yayi ƙarin bayani dangane da darajojinsu. أكركي الله تبارك وتعالى يتي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يتيه من يكا والله ذو الفضل العظيم هذا اللي قالوا في قوفة كنا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال آية بدا وندتك مغنى أكم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم amma dai ana kyauta zaton za su dan samu albarkansu su a haɗa su a cikin gurub guda ranar takin alkiyama Allah ya sa muna ciki su ne waɗanne mutane wallazina ja'u min ba'dihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا waɗannan mutane su ne wallazi na ja'o min ba'dihim su ne waɗanda suka zo a bayan waɗannan mutanen kirki na farko waɗanda suka zauna tare da manzon Allah a birnin Madina bi ma'ana sun zo bayan almuhajiruna wal ansaru yaquluna yana daga cikin abin da suke faɗa bayan sun kwaikwayi waɗancan mutane sun karanta tarihinsu ko an karanta musu sun fahimci ayyukan da waɗancan mutane suka aikata sa'annan su ma sun yi adoptin ɗin haka kamar yadda Allah ta'ala ya ambata mana a cikin waɗannan ayoyi guda biyu kaso na farko suna da sifofi guda kida kaso na biyu su ma suna da sifofi guda kida waɗannan da suka zo a bayansu sun yi ƙoƙarin haɗa waɗannan sifofi guda kida kida guda goma sha biyu kenan sun kwatanta abin da za su iya kwatantawa Sannan kuma daɗin daɗawa ya kuluna suna cewa rabbanar firlana ya Allah ka gafarta mana wa liqwanina alladhina na bil imani da kuma ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani wannan ya gwada sahabban annabi 'yan uwanmu tunda mutane ne kamar mu sai dai Allah ya zaɓe su a zamanin manzon Allah ne suka bayyana mu kuma mun bayyana kusan a ƙarshen duniya Sun da ai ko tabi'una tabi'ai ma ba su kai sahabbai ba waɗanda ma suka bayyana a zamanin sahabban sun da su ba su rabauta da haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tun daga wancan lokaci har ya zuwa yanzu to ka ɗauka cewa sahabbai sun ci sancari na farko sun da kullum muna fala a cikin lissafi muna shekara 1444 1444 1444 sahabi na ƙarshe ya bar duniya ana kyauta zaton a shekara ta casa'in bayan hijira to idan ka lauka shekara ta casa'in bayan hijira ya gwada bayan rasuwan annabi da shekara nawa kenan bayan rasuwan annabi da shekara nawa ina ma'aikatan banki ne ko kai lissafin kuɗi ne za ku yi ya shekara tamanin kaga ga wani ɗan sakandariyar certificate ya bada da hamsa shekara tamanin shi ne ake kyauta zaton sahabi na ƙarshe a duniya Ya sa duk wanda ya zo bayan shekara casa'in da hijira ya ce shi sahabin annabi ne mafiya yawa malamai sukan dauke shi makaryaci ne domin wanda yake yaro a zamanin annabi kamar yadda hadisi ya nuna annabi ya ce bayan shekara wajen ɗari wato ba za a samu wata nafsun mamfusa wanda za ka rinka numfashi ba to a lissafin da aka yi ya faɗi wannan magana an aka yi lissafi ana ganin shekara kusan ɗari ne saboda duk sahabin da yake zamanin ana ganin bai wuce wannan lokaci ba tunda already har an samu sahabi na ƙarshe ma ga sunansa abu tufai shine na ƙarshen barin duniya a cikin sahabban manzon Allah saboda haka duk wanda ya zo bayan sa ya teki sahabi ne to malamai suna ganin magaryaci ne ina fata an gane waɗannan suna daga cikin hanyoyin da ake tantance hadisan annabi in mutum ya ce shi sahabi ne annabi ya ce kaza to dama sai a bincika a ji shekarunsa nawa ne kuma da ina da ina ya zauna da su waye da waye ya mu'amala da su to don haka idan ka cire shekara tasa'in mu bayar da shekara ɗari ma a cikin dubu ɗari dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu saura nawa in ka cire shekara ɗari za ga sauran dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu to idan an duba how many centuries are there zantari nawa kenan wajen guda goma sha hudu duk muna cikin na sha hudu idan ka hada da na zamanin sahabbai da na zamanin annabi muna na sha biyar ne to lissafin mu zai fara daukawa tun daga bayan shekara ɗari har ya zuwa yau an samu ɗari ɗari guda goma sha uku muna cikin na goma sha hudu waɗannan duk suna daga cikin wallazi na ja'o min ba'dihim duk waɗanda suka zo a cikin wannan century wannan karnoni idan ba su bi abin da sahabbai suka yi ba musamman kaso na farko da na biyu da aka ambace su a nan to duk wanda bai fada cikin wannan layi ba to ba da rabu lahira dun ba mutumin kirki ba ne kuma daɗin daɗawa wannan aya tana daɗa tabbatar mana da cewa duk mutumin kirki tun daga wancan lokaci da muka ambata cikin waɗannan ƙarnoni guda goma sha hulu idan an ambaci sahabban annabi muhajiri na da ansari kyakkyawan addu'a yake musu duk wanda baya musu kyakkyawan addu'a to ku tabbatar shaidani ne fasiki ne zindiki ne abin abinda malamai suka faɗa kenan tunda Allah ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayansu bayan suwa bil fuqara muhajirin da wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana sune wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana wal ikwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani ya sa kai idan ka zo magabatanka ko da sun yi kuskure abinda ake bukata kai musu wannan addu’a. Sa’idu bin al-Musayye, rahimahullahu ta’ala, wa huwa akirun mutakaddimina, kama kala sahibu, kamar yadda mai littafin kawai da ya fala. Ya ce, Sa’idu bin al-Musayye, ya ce, a cikin magabata manya-manya. kaman as-salafu salih yace sa'id bin al-musayyib shine na karshe kaman bayansa kawai sai ribibi da hayaniya ce kawai lokacin da wani yake masa tambaya da aka ambace al-muhajiruna da al-ansaru a majalisan iliminsa da aka ambaci sahabban annabi sai aka ce to me zai ce tunda kun sa ko dan rigingimu da suka faru a tsakanin sahabban manzo Allah kwai kuwa akwai su saboda yan adam ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai wadansu rigingimu da suka faru lokacin da annabi yake nan shi yake yanke hukunci in ya yanke hukunci yayi kankan da babu annabi kuma to sai ya kasance kawai wadansu na hakura ne tunda shine mai yanke hukunci gaba ɗaya saboda shugabanci sai dai su hakura kuma dama annabi ya riga ya fala musu sai idan yana cikin ku akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali da nazuwa amma ranar da ba na cikinku to ku ne kuma manya to duk da kasancewa an samu waɗannan rigingimu idan aka zo ana karantawa a cikin tarihi akwai abubuwan da za a karanta duk ba za a ce ba za a karanta su ba to amma bayan ka gama ji kar ka zo ka ce to kai amma ka ce sahabiwa ne bai kyauta ba ai sahabi wani kaza kaza ai kuskure ne ka faɗi wannan magana domin sahabi wani ya fi ubanka yadda ba za a zo ana taɗin iyayenka babanka mahaifi haka ka yi ƙuru ka ce ka ce kai ai baba bai kyauta ba ko mamu bata kyauta ba ko kaza ai yana da wahala to sahabi ba kan wallasa Shi ne sa'id bin al-musayyib rahimahullahu ta'ala da ake tambayansa to me za ka ce ya ce ai abinda zan faɗaki ne ma ƙawwala ni rabbi ya ce abinda ubangiji ya ce in fala menene Allah ta'ala ya ce in fala shi ne wallazi na ja'o min badihim ya kulu na rabbana rabbana firlana wal na allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi na ghillan lil na amanu rabbana innaka ra'ufur rahim har ma akwai gille saboda wani lokaci idan mutum ya zo ya dauki littafin wani ya karanta wannan misali malamai kenan ka ɗauki littafin wani ka karanta wanda ya gabace ka ya riga ka rubutu da sauransu sai ka rinka jin wani haushi ya aka yi wani rubuta abu kaza ya kamata a ce ni din nan ni ne na rubuta ko ma zan rubuta fiye da nasa to kaga an samu wannan cikin zuciyanka to baka fada cikin na ja'u min ba'dihim ba akwai matsala tunda ɗan adam yana da wannan ciwo ta ainihin hasada babu bambanci tsakanin malamai da waɗanda ba malamai ba idan har ya kasance malamai suna da cutan hasada to kaga zai yi wahala a ce yan siyasa da sarakuna da masu kuɗi da mata da su wane ne su tsallake ma hasada to shi yasa a cikin wannan addu'a da ubangiji ya koya ma waɗanda suka biyo baya kamar yadda Sayyid bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala yake ambatawa yake mai gaba ɗaya ne ya Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu a cikin imani wala tajal fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya kyaki kyaki da hasada a cikin zukatanmu ga waɗannan mutane wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu ga duk waɗanda suka yi imani sawa'un a cikin sahabban annabi ne ko tabi'ai ne ko tabi'i tabi'ina ne ila yau yawmina hadha shine wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana ya ubangijinmu da ma'ana akwai takadiri ya rabbana innaka ra'ufur rahim lalle Allah kai mai tsananin tausayi ne mai tausayawa ne ya Allah ka ji mu. saboda haka wannan addu'a tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ya kamata mu rike idan ma mutum bai haddace ba ya kokari ya haddace tunda babban addu'a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu domin mu rinka yi wa kanmu da magabatanmu kaga in ka yi wannan addu'a da iyayenka da kakanninka da kakannin kakanninka da zuriyanka na farko da malamanka da malamanku da malaman malamansu, da duk wani mutumin kirki ya fada cikin wannan har a zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda baka da magunta baka da kyaki baka da hasada a cikin zuciyanka dangane da wani mutumin kirki to idan ka samu wannan to abinda kuma ya rage shine idan an je filin alkiyama aka tattaro ayyukanka mai yiwa a zuwa ce ka zo ka yi rakiya wa sahabban annabi yayin da za a shiga gidan aljanna tun da Allah ya ce wallazi na ja'o min ba'dihim wallazi na ja'o min ba'dihim lalle waɗanda suka zo a bayan fiye ya kuluna suna cewa a cikin addu'o'insu na yau da gobe rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina na sabaquna bil iman kuma ka gafarta wa 'yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani kun ga nan an ce da mun duk so san kai wajen neman gafara ya fi kowanne don ba za ka je kana neman gafara ko da wai iyayenka ne kai baka nemi gafaran kanka ba ai iyayenka tilka ummatun karkala laha ma kasabat wala kun ma kasabtu. ba mamaki su riga sun ba duniya akwai abin da su suka yi amma kai ka san kanka idan baka da gaskiya ma ka sani in kana da gaskiya ma ka sani yasa duk lokacin da mutum ya zo addu'a zai ce Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mun Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina har zuwa ƙarshe to don ka fara sa kanka ba laifi bane wannan ba hana ka ba tun daga ki abinda aya ma tace rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana to idan aka ce mana wane ne babban mana waye digo a cikin mana eh kai ne kai mai magana. ربنا اغفر لنا يا الله كغافر تامنا ولإخواننا الذين bil imani. duk waɗanda suka gabata har ya zuwa zamanin annabi ‘yan uwanmu ne saboda me saboda ukuwa islamiyya ‘yan uwantaka ta musulunci ake magana wala ta ji alfi ƙulubi na ya Allah karka sanya kyaki a cikin zuciyanmu lillazina amanu ga duk waɗanda suka yi imani tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau rabbana ya ubangijinmu kara ra'ufur rahim lalle kai mai tsananin tausayi ne mai tausayawa ya Allah ka tausaya mana idan mun duba za mu ga rabbana rabbana har guda biyu saboda yana daga cikin ka'idodin addu'a ka yawaita faɗin rabbana malamai da yawa sun firin jayar da naciya a cikin addu'a ko ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana sai ka faɗa sau talatin sannan ka faɗi damuwanka in ka yi haka ka yi daidai don kana ce ya Allah ya Allah Allah yana ce bawa na na amsa na amsa na amsa melele melele sai kuma kana ya rabbana eh to kaga duk abin da ka wala kai wucewa ka yi Ya sa ake son nafiya wasu malamai suka ce ba tarin addu'o'i da yawa ake so a tara ba ko kuma a yi ta cikin addu'a kaje ana ta fitar da sitayil iri-iri ana ta fitar da sitayil iri-iri Allah ba ruwansa da sitayil shi Allah ya fi son wanda yake nace masa dalilin da ya sa magabata na da suka fi yin addu'a cikin sujada kenan idan suka yi sujada sai sujada suna sujada sai ko ka riga ka cika cikinka da dumame ba za ka iya dadewa kana sujada ba aiki yasa azumi aka ce karka sha ruwa da yawa saboda in ka dade kana sujada ba mamaki sai ka yi aman kunun da ka sha kaga abu ya riga ya ɓaci yau idan ka yi aman kunu kafin ka dawo cikin hayyacinka ka ci gaba da addu'a zama aiki to ya kamata ka samu lokacin da za ka yi sujada ɗin ko ma ba ka yi sujada ba kai ta roƙon Allah kana ya Allah ya Allah Ya sa aka yi ta kawo rabbana rabbana har guda biyu a cikin nan sannan kuma ha'ula fil qismi salis malaman tafsiri suka ce waɗannan suna ɓangare na uku ne mimman yastahiqu fuqara'uhum min mali min fai wannan ana gwada cewa su ma mabukatan su ya cancanta a basu daga dukiyan fai wa humul na farko sune muhajirai thumma al-ansaru sa'annan kuma lansarawa thumma tabi'una lahum bi ihsan sa'annan waɗanda suka bi su da kyautatawa ba wai sun bi su da baki ne kawai ba sai sun yi aiki kwatankwacin irin nasu kama kala fi ayati bara'a kamar yadda Allah ya ambaci kwatankwacin wannan a cikin suratul tauba yace wasabiquna al-awwalun lalle marigaya na farko Minal muhajiri na wal daga cikin muhajirai da lansarawa wallazina taba'uhum bi ihsani da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar takin alkiyama radiyallahu anhu lalle Allah ya yadda da su wa radu'an su sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu cikin su wa tabi'una lahum bi ihsani lallai kun ga waɗanda suka bi su da kyautatawa humul muttabi'una li atharihim alhasana su ne masu kwaikwayon wato ɗabi'u da halaye na waɗannan magabata masu kyau wa wasafihim jamila suke sifantuwa da sifofinsu kyawawa a da'una fi fisiri wal alaniya kuma suna musu addu'a a bayyane da ɓoye ba sa zaginsu, ba sa kushe musu ba sa la'antar ba sa wulakanta su shi yasa ko waɗanda suka wuce kwana-kwanan nan ne idan an ce magabacinka ne ba ga ki muna karantawa ba za a karanta cikin littafin ahalari ka ga ya yi kuskure a wani waje ka ce ya Allah ka gafarta masa Allah ka saka masa da alheri za a karanta littafin hakimawi kima abdulbari za ga ya yi kuskure a wani waje ka ce Allah ya saka masa Allah ya ainihin gafarta masa za a karanta littafin iziya na ainihin ashazile za ga ya yi kurakure a waɗansu wurare ka yi masa addu'a ka ce Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya saka masa za a karanta wani abu a cikin littafin risala na alkirawa wani za ga wani waje ya yi kuskure ka ce Allah ya gafarta masa Allah ya saka masa da alheri za a karanta wani abu a cikin irshadu sale ila Karafin masale akka mai ake gizon jahilci shi ma za ga wani waje an yi kuskure ka ce Allah ya gafarta masa kuma Allah ta'ala ya saka masa da alheri ko kuma cikin muktasar khalil sai ma a wani wuri za a karanta ka ga ya yi kuskure akwai inda bai rubuta daidai ba ka ce Allah ya gafarta masa Allah ya saka masa da alheri ko imamun nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa na hadisai guda arba'in Sai ma za ka iya samun kuskure nasa ka ce Allah ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa ko mai tafsirin jalalai ne waɗanda suka rubuta as-suyuti wal mahalli zaka iya ganin kuskure a wani waje ka ce Allah ya gafarta musu Allah ya ji kayinsu ko Sheikh Abubakar Mahmud Gume rahimahullahu ta'ala mai radul azhan ila ma'anil Qur'an za ka iya karanta waɗansu wurare ka ce ya yi kuskure a wajen sai ka ce Allah ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim abinda ake son mutum yake kuma idan ka yi haka waɗanda za su zo a bayan ka kai ma za su yi maka kyawawan addu'o'i tun da tara kake baka cika goma ba amma in ka zage su ka kushe su ka aibanta su ka wulaƙanta su kai ma ka jira ko kana raye ko ka mutu sai waɗansu sun zo sun rama mutu su zage ka su la'ance ka su aibanta ka su wulaƙanta ka kuma ranar takin alkiyama Allah ya maka tambayoyi don baka biyo layi na ainihin kwarai ba ina fata an gane saboda haka wa ma'a ahsana mastanbata al-imam rahimahullahu ta'ala yasa al-imam malik bin ana al-asbahi imam dar yake cewa yayi simbaɗi min hadhihi al karima daga wannan aya mai karinti yace annar rafidiyya yace lallai duk wanda yake da aƙidar rafilawa alladhi yasubbu sahabiyya wanda yake zagin sahabi a sahaba ko yake zagin sahabban annabi laisa lahu fi malil fai'i nasibun yace wannan ya gwada a cikin dukiyan fai'u bai da komai to mutane da yawa ba su ganewa sai su dauka kawai an zo rabo ban da shi ba wai haka ake nufi ba idan bai da rabo a cikin wannan dukiya ta fai'u to wannan ya gwada fasiki ne zindiki ne mutumin banza ne ina fata an gane yasa karka kuskura da zagin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an karanta maka rigingimun da ya faru a tsakaninsu to ka ja bakinka kai shiru tun da zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu akwai lokacin da aka zo a kan dukiyan fai yakan dauka ya bada ali bin abi talib ne da abbas al abbas bin abdul muttalib duka yan uwa ne to wajen rarrabawa sai aka samu sabani aka samu matsala sai suka ce a zo wajen khalifa sai ya take dogon jawabi yace babu ruwana ya ce tun da na ɗauka na danka a hannunku babu ruwa na ni idan an je lahira zace ni na danka a hannunku rigingimun da yake tsakaninku na ainihin dangi tun da ku kuka fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba zai shiga ba ku za ku warware to kaga sahabi ma mai daraja yana ce ba zai shiga ba sai kai dan kun tukuki a ƙarshen duniya ka zo ka ce zaka shiga cikin al'amarin waɗannan mutane kaga baka bi abinda Allah ta'ala ya karantar da kai ba sannan baka bi karantarwan hadisan annabi ba kuma baka bi karantarwan magabata ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa suka ce duk abin da ya faru a tsakanin sahabbai wannan mu babu ruwan mu muna neman musu gafara muna musu addu'a muna kamewa gabarin aibata su wannan abin da mai risala ma ya fada kenan kuma ita ce aqida mai kyau saboda haka wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske yana da kyau a ce kowa ya haddace ta to bari mu koma kuma kan yahudawan banu nadir da su da munafikan madina ake lokacin da aka samu wannan matsala su munafikan madina karkashin abdullahi bin Ubayi bin salul sun samu waɗannan yahudawa suka ce kan ku damu ai mu muna cikin garin madina ba tsare ku yayi ba ba fito na fito da ku yayi ba ko ya zo ya ce zai yaƙe ku ba za mu taɓa yadda ba za mu taimake ku za mu goyi bayan ku sannan idan za a kore ku da garin nan ba za mu taɓa yadda ba sai dai mu fita gaba ɗaya wa illan munafiki cika baki yasa ko a yanzu karka yadda da cika baki ku lura kusan duk masu cika baki din nan ba su kai labari ka zo kai ta cika bakinka to sai Allah ya kunyata ka ga alaran manan wata rana zai fito ya ji shi ma wani ne ya maimaita ya maimaita shi ma wani ne in ba isa a ba tashin farko sai ya kwafsa ko ba samu kana gangaran wallahi in baka yi sa'a ba wata rana Fatiya sai ka kwafsa ko turan da kake gadaran ta yi maka laushi kamar ruwai sha kawai sai ka zo sai wani abu ya dauke kamar ta gaban ko daga wata sura ka shiga wata sura sai daga baya ka gane tun da wani lokaci alarmomi idan sun yi kuskure in sun je a sukan gane kurakuran da suka yi wani tun kafin ya yi nisa amma lokacin da yake tsaye to ya ji da gaban ne ko ya ji da gyara baya ko yaya zai yi sai Allah ya gwada maka kasawanka to balle wanda yake cika baki a duniya ka zo kawai saboda an baka naira dubu biyu ko dubu uku ka shiga rediyo kana ɗan siyasa kai ta cika baki na banza da wafi ko kuma kana wani kwamarin na damuwa kawai saboda tsaban talauci to ai mafiya yawan kwamarin da wanda kake ganin tsoron da su suka yi kuɗi sunan kwamarin din bata yake yi ko ba ka bane Allah ya kyauta to saboda haka cika baki na farko yana daga cikin halayen munafikai ko da ka san abu ka kware a abu to karka cika bakinka kai ta addu'a Allah ya taimake ka Allah ya fitar da kai kunya sannan na biyu munafikai suna cikin musulmi duk abin da ake yi suna je kuma idan sun haɗu da kafirai za su ba su labari dabalaya, balaya a fili ne kawai akwai bambanci tsakanin munafikai da kafirai amma a boye duk ɗaya ne babu bambanci haka zamanin annabi haka samu lokacin da annabi ya ce za mu je anguwan banun nadir mu je mu tsare su sai munafikai suka yi maza maza sai suka aika musu suka ce kar ku tsorata kar ba da kai kar ku amince muna tare da ku in za a yaƙe ku mu ma za mu shiga wannan yaƙi za mu taimaka muku idan an kore ku da garin nan za mu fita tare da ku mu ma ba za mu zauna a birnin madinan ba kuma idan ba mu zauna a birnin madina ba duk aka watse to sai mu ga suwaye zai musu addinin suwaye zai musu shugabanci suka cika bakinsu da wannan amma da farko Allah tabaraka wata'ala bai fallasa su ba sai shiru sai da aka zo ana ta banun nadir sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyin yana fallasa abin da munafikai suka yi sun ji mamaki sai suka fito sun faɗi babu nauyi suna jin kunya a gaban manzon Allah amma daman ba na farko ba kenan kuma ba na karshe ba kenan daman su riga sun saba ka duba duk mutumin da ya saba shaidana shi baya jin kunya Tun mutumin da ya saba ya makirci baya jin kunya wani lokaci mu tsitsi ma zai guda muku shi mutumin kirki ne ba mamaki ma ka gan shi a sahun gaba da tarbinsa ya wani dukufa ya lankwasa yana ta jan tarbin ba mamaki jan tarbin da yake yi kawai yana lissafa makircin da zai shirya ne nan gaba daman ƙarya yake yi ba tarbin yake ja da gaske ba tun da wayansa tana nan zai ɗauki waya ai mutumin da yake karatun Qur'ani a natse yake neman gafaran Allah a natse ga wayar sai idan ta yi gelalan bai kamata ya duba ba misali yanzu kaman a idar da sallah ne an idar da sallah ba kama baka gama ainihin aska da adoyin da ya kamata ka kai ba shikenan ka dauki waya kuma kana dubawa ko an bugo maka ka taki ka fita ya bar addu'o'in ya taki ya je amsa waya kuma da zaka bincika sai ka samu wani matsiyaci ne ya kira ki sai ka samu babu alheri a ciki ya kamata mutane su rinka kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa domin yana gwada rashin ba da muhimmanci ga addini ko kuma kulawa ga wani aiki na addini to Allah ta'ala ya fallasa mana waɗannan yahudawa ina ganin yana da kyau yau kan za mu karanta ayoyi kaman guda guda shida ne ko guda bakwai a jere gaba ɗaya duk sifofinsu ake ambato mai Allah ya ce alam tara ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون kun ga wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke gwada numfakin mai karatu shi yasa nake sauraron malam da kyau domin in ji ko zai karya a inda bai kamata ya karya ba in ka je ka zauna ka kwaikwayi ainihin a ka ce za a karanta ta lokaci guda gabalaya idan ba ka yi tirenin ba ba za ka iya kai ta gaba ba dole sai ka yanka ta a wani waje to kuma inda za ka yanka yana da kyau ka yanka inda ya dace ba ka yanka inda ba gaba ba domin dawo kan fasara alam tara ila alladhina nafaqu shin baka sani bane ko baka yi dubi bane zuwa ga waɗanda suka yi munafinci ya kuluna suna cewa himun lafi na kafaru da 'yan uwansu waɗanda suka kafirta min ahalin kitabe daga cikin ma'abuta littafi Allah ya ce munafikai ne suna faɗa ma 'yan uwansu waɗanda suka kafirta wannan ya gwada munafikan nan kafirai ne kamar yadda ya ce a can baya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa ga ƴan uwanmu saboda haka sahabbai ƴan uwanmu ne kuma Allah ya hada mu da su ranar takin alkiyama wanda yake hadisi dama ya riga yayi annabi yayi bayani kan a zamanin sa lokacin da ya je makabarta ya ce assalamu alaikum da raqaumin mu'minun wa inna insha Allah bikum lahiqun yace amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan mu'minai ya ce mu ma in Allah yadda muna da kanku muna zuwa muna kan hanya zaman duk wanda yake duniya yana zuwa in ka raka wani makabarta to kai ma wata rana kai za a raka kai za a raka makabartan shine ake musu sallama kuma a tabbatar musu cewa ana zuwa sai annabi ya ce wadittu anni law ra'aytu ikwanana yana jawabi masahabbai yace wallahi na so a ce da na ga yan uwanmu sai sahabbai suka ce a'a ya rasulullah na bi ikhwanik mu ba yan uwanka bane tunda mu gakin nan na bi asabit mu ba sahabbanka bane gashi mun yi zamani da kai mun zauna da kai mun yi magana da kai mun yi rayuwa da kai mun yi imani da kai mun halarci ya koki tare da kai mun yi kaza tare da kai sannan kuma ga dangantakan da take tsakaninmu mu ba 'yan uwanka ba ne sai annabi ya ce bal an tum ashabi ya ce ku sahabbai na ne shi yasa su sahabbai ko da ƴan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ka ce musu sahabban annabi ya fi ka ce musu ƴan uwan annabi tunda annabi ya ce bal an tum ashabi ya ce ku din nan sahabbai na ne ya ce sai dai ƴan uwanmu ya ce su ne waɗanda ba su zo ba za su zo su samu abin da na zo da shi na yi muku wa'azi su karanta su yi imani da shi ya ce waɗannan su ne ‘yan’uwanmu ya ce su ne ‘yan’uwana sai sabai suka ce da ah, waɗanda za su zo a baya kan bayan kai ka bar duniya bayan dun mun tafi mun bar duniya to in Alahira ya za kai ka gane su cewa waɗannan ‘yan’uwanka ne saboda su sahabai ba sani ba sai ya ce a'a Malkiya mace qiyamati muhajjali na min gudu. alwudu yace inda zan gane yan uwanmu shine ranar takin alkiyama za su zo da fararen gaɓoɓi na alwala wala ya gwada tun daga zamanin Allabi har ya zuwa yau har ya zuwa takin duniya duk wanda ya yi da addinin musulunci yana yin alwala yana sallah to ranar takin alkiyama zai je da wannan haske, amma al'ummomin baya ba su da wannan haske. ta nan annabi zai gane cewa wannan yana cikin al'ummarsa ko ka shiga cikin ribibi za a fito da kai kuma za a nemi sauwake maka hanya sai dai kawai idan ka yi tuwatuwa irin taka yau akwai tuwatuwa mai sauki akwai tuwatuwan da take da girma ƙarshe in za a taimake ka aka ga abin ya yi girma sai a barka da Allahnka amma kowa zai je ranar takin alkiyama gurran muhajjalina min asaril wudu yasa abu huraira yake cewa faman sha'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al yace shi yana fahimtar duk wanda yake son hasken sa yayi yawa ranar tashin alkiyama sai ya kara yasa in yazo wanke fiska yakan haɗa da wuya in yazo wanke zira'i yakan hada hadda damtsa gaba daya saboda in ya zo ranar tashin alkiyama a ga haske ya fade shi gaba daya a sai wannan abu huraira ne wuce wuce wuce wuce wuce duk da kasancewa malamai suna ta maganganu dangane da ainihin wato kara alola amma dai an samu idirabi a cikin hadisin sai dai ba maganan annabi bane inda annabi ya tsaya ya tuna gurran na min asaril wudu to ta inda annabi yake gane al'ummansa kenan sai dai dama wani waje ya fala ya ce zai ce ku zo yana ganin waɗannan alamu zai ce ku zo ga 'yan uwanmu ku zo amma waɗansu mala'iku su kuma sai su zo da gudumomi masu waɗannan fararen gaɓoɓin suna daka waɗansu suna kora su annabi yana ce masa habbai yaya yaya kuke kora su sai su ce ai baka san abin da suka kirkiro a bayan ka ba waɗannan ai yan bidi'a ne yan ciwa-ciwa sai annabi ya ce faso hukan faso huka eh, a fatattake su a fatattake su ka guji bidi'a wannan ƙarin bayani ne akan wato rabbana firlana wali ikwanina kaga yan uwantaka ta alheri kenan amma wannan yan uwantakan ta tsiya ce munafiki dan uwan kafiri ne kafiri dan uwan munafiki ne sannan kuma da su da waɗanda aka bai wa littafi ahlul kitabi gaba ɗaya idan ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dukkan su hasabu jahannama hum laha waridun dukkan su yan wutar jahannama ne Allah ya tawake alam tara ila alladhina nafaqu shin baka ga waɗanda suka yi munafinci ba a zamanin annabi ya kolo na labi na kafaru suna ce ma uwansu waɗanda suka kafirce min ahalin kitabi daga waɗanda aka bai wa littafi fasara kenan ba wai mashirikai ba min dinnan littabayin ga abinda suke faɗa musu abinda suka aika a boye suka ce la'in ukurijitum idan har an fitar da ku daga birnin madina ku ya dawon banun nadir la nakhrujanna ma'akum wallahi tare da ku za mu fita wala nuti'u fikum ahadan abada ba za mu taba biyayya ma kowa ba nan ba sun na kinaya ne wato ko annabi ba za su bi shi ba to fa annabi ne suka ɗan ji nauyi shine suka ce wala nuti'u fikum ahadan abada akan ku dai ba za mu yi da'a ma kowa ba wa in qutiltum in kuma ya kanku akai a garin nan na ku. wallahi lalle sai mun taimake su. ai ba za mu bar ku haka ba Allah ta'ala ya ce taron makaryata wallahu ya shaɗu innahum lakazibuna Allah ya ce yana shaida dukkan su makaryata ne Da babban fallasa ya ce la in ukriju la yakhrujuna ma'ahum la in ukriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون الله تبارك وتعالى يتلى إن أخرجوا idan har an fitar da waɗannan Yahudawa da gari la ya kurjuna ma'ahum ba za su fitar tare da su ba kuma haka ne lokacin da aka kore su munafikan nan ba su bi su ba wala in kotilu kuma idan har an yaƙe su la hau ba za su taimake su ba kamar yadda lokacin da aka zo aka mamaye su kwanaki shida aka fara sassare da binansu, ana kona waɗansu ba su taimake su ba saboda cika baki ne karya ne kawai wala in nasaruhum Allah ta'ala ya ce in ma sun kuskura sun taimake su la yuwallunna albara. adbara ce wallahi lalle za su juya baya kun ga anan sai ya kawo kalmar lamul qasam da nunu tauke a maganar su sun kawo lamul kasan da nunu tauke ne yake ƙarya suke yi amma wajen mai da martani a maganar Allah sai kawo lamul kasan da nunu tauke to nawa za a lauka na Allah mahalici za a lauka wanda babu kokonto a ciki yace wala in nasaruhum idan har sun taimake su to lai wallun al-adbara wallahi za su juya bayayyakin su suna tserewa sun malayun sarun sa'annan kuma har abada ba za a taimake su ba kun ga wannan aya musamman mutumin da yake koyon hau in zai zauna ya sai ta yadda ya kamata zai fahimci hau da kyau ai in ka zaurara ma ka ji karanta ayan ma da daɗi Allah ta'ala ya ce la in ukhriju la na mahum wala in qutilu la hum wala in da yi wallon na al'adabara sun malayin tsaro to je ka ba haka ka zauna ka yi fiɗa na nahawu kayi lirabi ka gani inda har ka gane ka je har ƙarshe to ya kamata a jinjina maka in aka samu wata aya ma da take da ɗan sarƙaƙiya to za ka iya warware ta cikin sauƙi saboda yadda zubin wannan aya ya zo zubi ne mai daɗi musamman ga masu koyon na hau. sai Allah ya ce me daɗin daɗawa la'antum ashaddu rahbatan la'antum ashaddu rahbatan fi Allah ta'ala ya ce munafikan nan duk cika baki suke yi abinda suke faɗi ƙarya ne la'antum ashaddu rahbatan ku nan kun fi tsananin fargaba da ba da tsoro fi sudurihim a cikin zukatan waɗannan mutane a cikin kirazansu su munafikai ba Minan Allah fiye da Allah kun ga wannan babban fallasa ce sun fi jin tsoron ko akan yadda suke jin tsoron Allah kuma dalin dadawa waɗannan yahudawa da Allah ya nefa tsoro a cikin zukatansu su ma sun fi jin tsoron ko akan yadda suke jin tsoron Allah mahalicinsu aka ga wannan ikon Allah eh daraja ce Allah ya bada sahabban manzon Allah a wancan lokaci yace zalika dalilin da ya sa Allah ta'ala ya sanya su matsorata bi annahum qaumun la yafqahun saboda mutane ne ba su fahimtar abin da zai amfane su duniya da lahira shi yasa Allah ya jefa su a cikin wannan yanayi sannan kuma ga karin bayani la yuqatilunakum jami'an la yuqatilunakum jami'an illa fi quratin muhassaratin aw min ba'dhum bainahum تحفظهم سبيعا وقلوبهم شدا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هر إلى يوم ولن قيد ليهودا أور لا يقاتلونكم جميعا بعضات يهاقنكم قبال انتبا إلا في قرى محصنة إن دي gaba da بزيوبا sai dai a cikin alƙaryu waɗanda suke da ganuwoyi waɗanda suke masu ƙarfe amma gaba da gaba ba za su yi yakanku ba sannan kuma aumin wara ijudo ko kuma a bayan waɗansu wato katangu masu yawa a wata kira a aumin wara ijidarin ko a bayan katanga da ifradi bi ma'ana singula saboda haka matsorata ne ba zuhun bainahun shadid kuma bala'insu a tsakaninsu su munafikai da yahudawa wato ya fi tsanani tahsabuhum jami'an kana tsammanin su a dunkule suke wa qulubuhum shatta amma zukatan su mabambanta ne a duba ka ga zanga zangar da yake a Isra'ila yanzu abin zai baka mamaki irin zanga zangar da suke yi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum dalilin da ya sa Allah ya wulakanta su ya sanya su haka saboda su ɗin nan ƙaunin la ya mutane ne ba su da hankali Allah ya ba su ababen hankali maimakon su hankalta ba su hankalta ba كمثل الذين من قبلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ولن يهودا da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara barin su birnin Madina wato banun Nadir kama salin lazina min qablihim qariba kaman waɗansu Yahudawa ne kafin su wanda yake ba a daɗe da koransu ba kamar yadda muka yi bayani su ne banu kainuka domin su aka fara koransu kafin banu nadir sannan a ƙarshe kuma sai banu ƙuraiza Allah ta'ala ya ce za ku sun ɗanɗana wa bala amrihim sakamakon al'amarinsu na makirce da shirya makircin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ba su ci nasara ba walahum azabun alim lalle suna da azaba mai raɗaɗi ranar takin alkiyama abin ma bai tsaya a nan ba sai Allah ya haɗa su da ke ɗan ya ce kama sali shaitani فلما كفر قال إني قال إني بريء منك إني أخاف Kama salin shaikwani, misalinsu kamar misalin shaidan ne, wannan a balaga shi ake kiransa tashbihu tamfili eh, kuma takhiyir, kana iya kara masu kace tamfil takhiyir. Kama salin shaikwani, kamar misalin shaidan ne, isƙala lil insani kur lokacin da yanzu ya samu ɗan adam ya ce ka kafirce ka kafirce kawai ba abin da zai faru ranar takin alkiyama. Eh, waɗannan munafikai da yahudawa alaƙar su kenan kamar mutum ne wato shaidan ya same ki yace kafirce falamma kafara lokacin da ya kafirce aka je lahira ga wutan jahannama gadan gadan kala inni bari umminka budan bakin shaidan sai yace lalle ni na barranta da gare ka ya kai dan adam daga kafirce inni akhafu Allah rabbal alamin yanzu ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu ka dike dan fa wai kine yana jin tsoron Allah ya kyale ka kawai saboda me saboda baka rike abu mai kauri ba Allah ta'ala ya ce fakana aqibatahuma fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'u to tun da an buga misalin su da ainihin shedan wanda ya samu wani yake kafirce kamar yadda waɗannan munafikai suka samu yahudawa suka ce su yi tawaye kar su damu kada su miƙa wuya ga annabi to Allah ta'ala ya ce mutumin da shedan ya kafirta ki ko ya lalata ki ya ce fa kana huma sai ƙarshensu da kishe ɗan ɗin da wannan kafirin ɗan tawaye annahuma fin nari sun wayi gari suna gidan wuta khalidai ne fiha madawwama ne take har abada saboda haka da waɗannan munafikai da yahudawa idan ba su bi Allah ba kuma yan gidan wuta ne madawwama cikin ta har abada wa zalika jazaa'u zalimin wannan kuma shine ainihin sakamakon waɗanda suka yi zalunci kaman waɗannan yahudawa da ainihin wato munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan Allah ya wannan kuma sai ya tattara hankalin mai sai ayyu allazina amanu ya ayyu allazina amanu taqullaha wa tanzurna ma qaddamat lighad wattaqu Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun wannan babban aya ce don akwai ranan da kabilan banu mudar suka zo birnin madina suna da yawa manzo Allah da ya ga yanayin da suke ciki saboda wahala da talauci sai da ya kusan kwalla haka ya taki ya hau kan mimbari dama suna ganin ya hau kan mimbari sai a tattaru domin a ji mai manzon Allah zai fal'a shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda kuka fada daidai Allah ya ba mu abin da